DW himma dai matasa. To jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin DW da ke zabarar da matasa a nahiyar Afirka su tashi su nemi na kansu ta hanyar fasahohi da kuma kere-kere gami da kama sana'o'i. A cikin shirin namuna wannan makon za ku ji zane da fenti sana'o'i ne da maza suka mamaye a ƙasar Hausa. sai dai wata matashiya a kaduna najeriya ta kafa tarihi bayan da ta runguma sana'ar kuma ta buɗe sabon babi akan ce ɗan na gada ya fi ɗan na koya dw ta ci karo da mace budurwa wacce ke sana'ar ƙira a jihar kano kuma wata matashiya ce ta fito da basirarta ta baje a wurin ɗinkin dogayen riguna na mata da zannuwa ko a cikin masu sauraro akwai mai sautin sayo masa wannan kaya? Ku biyo mu ni Zaharaddin Umar Dutsen Kura da sauran abokan aiki za mu kawo muku labarin waɗannan matasa. Akan ce sana'a sa'a matashiya Khadija a birnin Kaduna, Najeriya ta yi sa'a. sana'ar zane da fintin ƙawata gidaje ta karɓe ta har ma ta samu kyautar zama babbar wace ta iya zanen ƙawata gidaje a arewacin najeriya gada Ibrahim yakubu ɗauke da labarin na khadija kuna gani ko kun ga yadda nike yi ko ana hada baki kore fari da ja kuma ga kalan da za mu samu to rakin wasu kayayyakin robobin fenti da sauran kayan zane kenan da wata kyakkyawar matashiyar kaduna da ta kammala karatu ta kama sana'ar zane da fenti da adan kayayyakin da ke kawatar da bangon gidajen birane da zanen da kuma zanen da ke kara kwalliyar wasu motocin hawa to abin da ya janyo hankali na kasancewa kowane dan adam baya rabo da basiran da Allah ya bashi so na ga wannan basira na yake mutane da yawa sun sanna akan aikin kuma suna kawowa a yi musu kwanan nan ma ba a daɗe ba akwai gasa da aka gayyace mu a jihar zamfara na kasa gaba ɗaya arewacin najeriya aka gayyata alhamdulillah a bangaren nan ni ne na yi na daya. duk da irin ɗumbin nasarorin da ta samu har wa dai akwai manyan kalubalen da ke ci mata tuwa ƙwariya. cikin kalubalen akwai karancin kayan aiki kamar yanzu misali so da yawa akwai fenti ɗin da zaka ga abin da kake bukata spray zaka yi wato kamar fesa abu to kaga idan da hannu zaka yi zai baka wahala amma idan akwai dan mashin ɗin da dan akwai shi wanda ake amfani da shi kamar su a turai da zaka fesa wanda zai zama ba babu wani alama na hannu kuma komai zai tsaya yadda ya kamata. Hajiya Hafsat Muhammad Mando ta bayyana yadda wannan matashiya ke burge ta. Zanen yana kyau kuma yana fito da ɗaki mu ba ƙaramin kyau yake da shi ba. Kuma gaskiya sana'a ce mai kyau wallahi. Khadija ta shawarci mata akan kama sana'a. Kar mutum ya faɗa sana'an da bai so. Kowa ya kokari ya gano wani sana'a yake ba sha'awa kuma yake ganin zai iya kuma zai jure a cikin ta kafin ya fara. Burinta dai shine na ganin an samu karuwar matasa a cikin wannan sana'ar ta zane da fentin da ke kawatar da gidaje. Ibrahim Yakubu, sashi sashen Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. Ashe da rai ke son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba, kare na waiwaya. da wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ni don kwatila sai na zo na ɗaukansa. To madalla yanzu sai mu je ga wata matashiyar. Hadiza Sani da ke ƙaramar hukumar malumfashi jihar Katsina ta dogara kan sana'ar ƙira wadda a turance ake kira blacksmith. Tana amfani da sana'ar wurin gudanar da karatunta tare da ma taimakawa ƙannanta. Ga bajintar wannan matashiya a cikin rahoton Yusuf Ibrahim Jargaba. Nan Hadiza Sani ce matashiyar da ke wannan sana'a ta kira, kuma ta kafa a kayan kira ne a kofar gidan mahaifinta. Muna kira fatanya, gatari, lauje da wuƙaƙe da adduna. Kowace sana'a da irin yadda mai ta yake fuskanta alfanu. Na sami nasarar kammala karatu na da wannan ƙirar da muke yi, da shi nake samu ina yin biyan bukatuna na makaranta har na gama sakandare kuma ga kanwata nan ita ma a haka muke biya mata duk 'yan bukatun da za su taso game da makarantarta. Sai dai bangare guda wannan matashiya da ke sana'a kira a jihar ta Katsina ta ce akwai kalubale da take fuskanta. Muna da karancin kayan aiki sosai. su ne kalubalen dai da muke ciki yanzu da damina mun fi samun ayyuka sosai saboda lokacin aiki ne amma yanzu da rani babu ayyuka sosai saboda da an riga an kammala ayyukan gona da ake yi akwai buƙatar mata su rungumi sana'o'i a cewar hadiza dan tsira da mutunci ina kira gare su da su jajirce su miƙe tsaye akan sana'ar da duk suke da ita kasar na ta koya take wani zai ce ga ki budurwa kina kira baki jin kunya sauran ke zo ga kina wannan sana'a kina mace ai sata ita ce abin kunya amma ba na jin kunya kirar da muke yi ya fi in je in ce a bani. Kira dai sana'a ce da ba ta yi wa mutum ɗaya saboda tana buƙatar mataimaki abin da ya sa Amina Sani take kama ma wannan matashiya. Ina mata wani kuma idan ta kama ma aikin nake yi. tsakani ga Allah ina jin daɗin wannan sana'a saboda komai ya tare min gaba na zan iya yi shi. Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya. watakila mai adon birni ce na da kala kwalliya ne miki kyau hadiza baiwar sauraro bidiyon matashiyar Katsina da ke sana'ar kira yana nan a shafin DW Hausa na Facebook akwai ma ƙarin bayani a shafinmu na intanet a dw.com/hausa. Idan muka je Kano, matashiya Zahara Suleiman Abba ta kware a sana'ar ɗinkin dogayen rigunan mata da zannuwa, waɗanda take ma ado na gani na faɗa ta hanyar liƙa musu duwatsu masu ƙyalli da sheƙi. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir na da ci gaban labarin wannan matashiya. Ita dai wannan sana'a ta adar riguna da zannuwan mata ana yin ta ne da shadda ko kuma yadi da aka saƙa shi da auduga zalla waɗanda a cewar malama zahara'u ta sami kimanin shekaru bakwai da koya kuma ta ƙware a kai. sana'ar tana burge ni yadda ake kwalliya a kaya kai wanda ake yi plain aiki ne da za a yi a dan maimaita a yi design haka a kai akwai kuma rose da ake yi wanda ake yi wa mutum fulawa a jiki sannan kuma akwai wanda ake glitter work wanda zuba kyalkyali ake yi a jiki ya ringa shining to kala sa kenan guda uku a yanzu dai wannan sana'a ta zuba duwatsu kan launukan da ake wa riguna da zannuwan mata malama zahara'u ta ce ta samu ci gaban rayuwa da ita don fasahar ta yadu a wurare da dama a najeriya to sai dai ina batun inganci da irin wannan fasaha ba ta cika karko ba matukar da hannu ake yinta gam ɗin da muke sawa a cikin kalar da take rike aikin shi ya sa ba ta fita kafin ya bushe ake zuba kyalkyalin saboda haka sai ya jiƙe a cikin karuwan kalar sai ta bushe ko an wanke baya fita malama nafisa abdulkarim tana ɗaya daga cikin ɗaliban malama zahara'u wadda a makonni biyu rak ta koyi sana'ar ta kuma kware. Ina da abokanan ciniki sosai da na garin nan da ba a garin nan. Ana kamun daga Abuja, ana kamun daga Jigawa, ya danganta da tunda ni ban daɗe ba sosai da koya. Duk da matsalar taurin bashi da malama Zahra'u ta koka wanda shine babban kalubale a wurinta, amma mata musamman ma dai matan aure suna da sana'a yi a cikin gida ba tare da suna kaiwa da komowa ba. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano. soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin hanta shine jurau amma fa a gurina sona farantare da ruhi ya sa ka zama kamar sari Domin sauraro da haka shirin himma dai matasa na wannan makon ya kammala godiya mai tarin yawa zuwa gare ku da kuka saurare mu. Sai wakilin Yusuf Ibrahim Jargaba da ke Katsina da Ibrahima Yakubu da ke Kaduna. da kuma Abdurrahman Kabir a Kano dukansu a tarayyar Najeriya. Ni kuma ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake muku fatan alheri daga nan Jamus. Samari mai haƙuri idan harbin samu so mu sasu. Mata mai haƙuri idan harbin samu so mu sasu.